Ƙoƙarin mallakar wani masallaci da ake salloli biyar a unguwar Kotun Bola da ke kusa da gidan sarkin Mina shine ya haddasa wannan tashin hankali. Malam Sani Abubakar da ke ɓangaren ƙungiyar Izala. Ba mutum hudu ne, su ne aka ji rauni. Amma halin da ake ciki wasu ma ba mu san inda suke ba, sun gudu saboda halin da al'amura suke ciki. To shi ma dai Malam Bala Jibril Imam babban limamin gidan gwamnatin jihar Niger da ke bangaren kungiyar ɗariƙa ga abin da yake cewa. Kawai sai muka gansu sun zo da irin bom eh, bom local bom ɗin da ake hada da kwalabe da petrol da auduga wallahi kawai sai suka zo suka dinga jajji ana tahajjud a masallacin kofar gidan Alhaji Rashidu. Suka dinga jefa ma mutane suka shiga gidan garba suka kona ɗakunan shi da na matan gabaki ɗaya yanzu in ban da rigunan da ke jikinsu ba su mallaki komai ba suka je shagon shi kayayyakin mutane da suka kawo aiki duk suka kone ga baki daya Sheikh Abubakar Giro Argungu na kungiyar Izala da ke tafsirin Ramadan a birnin Namina ya yi tsokaci akan wannan matsala. Da halin da ƙasarmu take ciki dukkan wani rikicin addini ba a da buƙatar shi yanzu. Ana ƙoƙari a shawo kan matsalar ma da take faruwa ta Boko Haram. Bai kamata a haddasa wata sabuwa ba, amma babban baƙin cikinmu muna kira ga gwamnatin Niger da a yi mana adalci game da wannan matsala da ta faru. Tuni dai masarautar Mina ta yi kira ga ɓangarorin da su kwantar da hankali kuma su zauna lafiya a tsakaninsu. Turakin Mina Yusuf Habibu Baban Malam shine ya yi magana a madadin masarautar. Gaskiya kama abin da ya faru jiya da dare abu ne da ya shafi addini wanda kuma wannan addini da muke bi addini da ke maganan zaman lafiya. Kakakin gwamnan jihar Niger Dr. Ibrahim Doba ya ce gwamnan jihar na yin wani shirin ganawa da shugabannin ɓangarorin domin kashe wannan wuta. Rundunar 'yan sandan jihar Niger dai ta tabbatar da aukuwar wannan lamari. Kakakin 'yan sandan Mr. Bala Elkana ya ce har ma sun kama wasu mutanen. Masallacin da za a rufe shi insha Allah. Mun magance abun ga. mun dai kama mutum takwas yanzu ana kan bincike mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya A babu kyau tun da an yi a baya ko mun gani ku daina bakin cikin juna Allah ke magani ku bar jin yanzu ga zo mu taru mu zauna lafiya kaje coci ya fito duka kun ku gaisa sai ku je an tashi kallau yau lafiya bautar Allah muke Allah kuwa shine don daya bar bambanci na kabila ko addini